Wasika ta Bulus zuwa ga Filibiyawa Filibiyawa Sura ɗaya Daga Bulus da Timoti, bayin almasihu Yesu zuwa ga dukan tsarkaka da suke bin almasihu Yesu a Filibi, tare da masu kula da jama'ar masu bi da masu yin mata hidima. Alheri da salamar Allah Ubanmu da Ubangijinmu Yesu almasihu su kasance tare da ku. ina gode wa Allah a duk lokacin da na tuna da ku, a kullum da farin ciki kuwa nake yin roke-roke na ga Allah saboda ku duka. Ina godiya saboda kun hada kai da ni cikin aikin shelar labari mai dadi tun daga ranar farko har zuwa yau. Na tabbata, shi wanda ya fara kyakkyawan aikin nan a cikinku, zai ci gaba har ya gama shi a ranar da Yesu almasihu zai dawo. daidai ne in yi ta tunawa da ku haka, ku duka, domin kuna a zuciyata, saboda dukanku kuna zumunci da ni cikin alherin Allah a lokacin da aka kulle ni a kurkuku, da kuma ta wurin ƙare labarin nan mai daɗi wanda na tabbatar da shi. Allah shi ne shaidata, ya san yadda nake marmarin ku duka da kaunar almasihu Yesu. Addu'a ta ita ce, kaunarku ta yi ta yalwata, tare da sanin Allah da kuma kowace irin ganewa, wannan zai taimake ku ku iya zabar abin da ya fi kyau, domin a ranar da almasihu zai dawo ku zama masu tsarki marasa tabo, cike kuma da sakamakon cetonku, wato, halin adalci da ake samuwa ta wurin Yesu almasihu, domin a ɗaukaka a kuma yabi Allah. ’Yan uwa, ina so ku sani cewa abin da ya faru da ni ya kara sa labari mai dadi ya yadu, har sojojin gidan sarki da sauran mutane suka sani cewa an kulle ni a kurkuku saboda almasihu ne. Kulle ni da aka yi a kurkuku ya sa uwa da yawa a cikin Ubangiji suka kara samun ƙarfin hali su yi shaidar kalmar Allah ba tare da jin tsoro ba. waɗansu dai suna wa'azin almasihu saboda kishi da son kai ne, amma waɗansu suna yi da nufi alheri. Waɗannan da suke yin wa'azi da nufin alheri suna yin wa'azi saboda kauna ne, gama sun sani an kulle ni domin ina ƙare labarin nan mai dadi ne. Wadancan kuwa suna wa'azi a kan almasihu saboda halin son kai ne, ba cikin gaskiya ba, son su ne in ƙara shan wahala a kurkuku. To, ba kome, muhimmin abu shi ne, a kowane hali, ko da nufin ƙarya, ko da nufin gaskiya, ana wa'azi a kan almasihu ne, wannan yana sa in yi farin ciki. I, e, zan ci gaba da yin farin ciki, gama na sani cewa ta wurin addu'o'inku da taimako daga wurin Ruhu almasihu Yesu, a ƙarshe dai. wannan zai sa a sake ni. Ina marmari kuma ina sa zuciya cewa, Kada in kawo wa kaina kunya cikin aikin Ubangiji, amma in yi magana da cikakken ƙarfin zuciya cikin dukan abin da zan yi, bari almasihu ya sami daukaka yanzu da kowane lokaci a wurina, ko ina da rai ko na mutu. A gare ni kam, idan na rayu, domin almasihu ne, idan ma na mutu duk riba ce, idan ya zama zan rayu cikin jiki, zan yi aiki mai amfani kenan, amma na rasa wane ne zan zaba. Hakika, hankalina ya rabu biyu, abin da nake so dai, in koma wurin almasihu in zauna tare da shi, haka ya fi kyau kwarai, amma ya kamata in kasance cikin jiki tukuna domin amfaninku. Tunda yake ina da tabbaci haka, na sani zan zauna tare da ku duka, domin ku kara girma da farin ciki cikin ban gaskiyarku. Ta haka, idan na sake kawo muku ziyara, za ku sami babban dalili yin takama da almasihu Yesu, saboda abin da yake yi ta wurina. Sai dai ku yi zaman da ya cancanci labari mai dadi na almasihu, ta haka, ko na zo na ganku, ko ma ban zo ba. zan ji labarinku in sani cewa kuna tsayawa sosai tare, kuna fama tare, ra'ayinku daya saboda ban gaskiya ta labari mai dadi, ba tare da jin tsoron abokan gabanku ba ko kaɗan. Ai, wannan tabbaci ne a gare su cewa za su halaka, amma a wurinku tabbacin cetonku kenan, wannan tabbaci kuwa daga wurin Allah yake. Gama alherin da ya yi muku saboda almasihu. ba domin ku ba da gaskiya gare shi kawai ba, amma har ma domin ku sha wahala saboda shi, kuna shan fama irin yadda kuka gani na sha, kuna kuma ji nake sha har yanzu.